gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa da wannan maraicen Laraba shi daga watan Janairu, Assalamu alaikum da fatan duk kunanan lahiya. Kai tsaye kuke jin mu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. akan kan mitoci 25 da 26 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma a jamhuriyar niger ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Matasan kasar jamhuriyar Nijar sun farga, sun gane, sun waye, sun san abin da suke so a zaɓe mai zuwa kwanan nan. kuma sun shirya sun yi ɗamara kamar yadda za ku ji a zauren matasa a muhawarar da Yusuf Abdullahi ya jagoranta a Niamey. ya kamata matasan su gane an jima ana musu wayo cin nasarar da najeriya ta yi matasa ne muna iya mu ɗauki misali ga makwabciyar ƙasa najeriya ya kamata matasa su ɗar su sosai su zo su shiga cikin siyasa to me ya kamata 'yan nijar su yi su taimaka a yi zaɓe lahiya da matasan da masu mulkin da 'yan adawa jiha harkar kabila harkar kuɗi duk mu maida su baya duk wanda ba Niger ce ya sa gaba ba in mun ka ɗauke shi to sai mun yi inda mun sani mu sa gaba kishin kasanmu da wace mu kuma kuma muke so ma ƙasar Niger. A wannan mako, ɗan iya ya baiwa na ikar wani labari mai kama da almara, amma kuma da gaske abin ya faru. wasu matasa aka nuna suna ta laliban aljihunan mutanen da suka rasu wai don su yi musu sane a wannan ne ya sa ka ganni zaune ina ta dogon nazari haka kuma muna ta da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook ku biyo mu ku duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa da farko ga zauren matasa ko da yake Jamila wannan ana shirye-shiryen gudanar da zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar ne a daidai lokacin da ƙungiyar ƙasashen duniya masu magana da harshen Faransanci ta mm. hiddo da rahoto akwai wasu kurakurai. inda ta ce da gaggawa ya kamata a gyara waɗannan kurakurai kafin aje zaɓe. Mm. Misali an gano akwai mutane dubu ishirin da biyar waɗanda an yi ta rubuta sunansu wanda ake ta duplication. Eh. Suna ya har dubu ishirin da biyar. Dubu ishirin da biyar ana eh. ta rubuta a ina. Yawwa a cikin rajistar zaɓe. Mm. Sannan kuma akwai ƙananan yara waɗanda yan ƙananan yara yau su ma an musu akwai kuma menene ma shekarun sha takwas ko takwas. akwai to waɗanda ba su kai ba akwai kuma waɗanda ga suna rajista amma ba su da runhunan zaɓe sannan mm. kuma an gano runhunan zaɓe na bogi wanda babu su a takarda akwai amma a zahiri babu guda ɗari uku to saboda haka ana shirin wannan zaɓe ne a daidai lokacin da wannan kungiya ta bari dai mu <laughs> to yanzu ga zauren matasa a karashen muhawarar da wakilin mu nan yamma Yusuf Abdullahi ya haɗa tsakanin wasu matasa uku a Mamman mai kula da tarbiyya a Club UNESCO na Jami'ar Yamai da nasiru mun kaila shugaban kungiyar ɗaliban jihar yamai da kuma habila rabi'u shugaban kungiyar muryar matasa ta ƙasar nijar to kafin mu kammala wannan shirin bari mu ji ku zuwa ga 'yan siyasa da ma matasa game da waɗannan zaɓuɓɓukan na shekarar 2016 za mu soma da nasiru mun kaila eh sako bi ga gani na harko dai da matasan kankansu kansu kawai kakan na mun ka gaye shi tun harko wannan shirin ya kamata matasan su gane da e, lokaci ya canza an jima ana musu wayo yanzu ya kamata a ce daga bacin wannan e, shekara wanga zabe da za a yi wa'annan 'yan siyasa da sun yana musu da wayo tun jimawa ya kamata su kawo canji su kawo canji su gwada musu da kawo bayan su a cikin matashin ma akwai wanda suke iya ikon kasa kuma za su yi iko wanda ma ya hina su gai ya zamanto kai matashi kana eh, eh, yau kana ga ce ka gane komi mai amma in zaben ya zo da matashi ya kamata ce su je su yi zabe na biyu kuma kakan da eh, ali ya gai wanda zai neman zaben nan in ya zo ya gwada maka ya gwada maka menene in ya sami iko miye zai yi ma matashi saboda rayuwarsu ta canza na e, cira wanda za mu yi ma su 'yan siyasa su san da Eh, kawo kakan da habila ya gayyi ne ya kamata su sa kasa gaba duka abun da ya kamata suke yi bai kamata ba a sa eh, eh, hankalukan yara ko na matashi wanda za su tashi matsalolin kabilanci abu ne da ya kamata su saida kuma su san da in an ka yi zabe cin tashi hankali kawo kakan da muka gani cin kasashe kawo cote d'ivoire da wasu kasashe da dama na afirka wai ko ka sami iko ba iko za ka tsaya kai ba watakila kai ma barin garin za ka je ka nemo wurin da za ka zamna kenan dole ya kama alatila su gare su da su sani da eh, yana gyara su su kan kansu 'yan siyasa a yi zabi cin kwanciyar hankali habila kai wani sako ke gare ka le eh, muna da sako da harko zuwa ga matasa kasan san bahaushe kan gani ga wani ya ishi wani tsoron allah yau eh, muna iya mu ɗauki misali ga makwabciyar ƙasa najeriya wadda a shekaran jiyan nan suka gudanar da zaɓuɓɓuka waɗanda a cikin zaɓuɓɓukan duniya gaba ki ɗaya ta taru ta yi musu san barka saboda haka yau muna iya mu ce idan har najeriya ta ci nasara ummul isa cin nasara wannan eh, cin nasara da najeriya ta yi matasa ne saboda haka matasan niger yana ɗaya daga cikin eh, abin da muke nema gare su ma su yi tsaye da digadigansu domin ganin cewa sun gwada misali irin na eh, wanda aka gani a najeriya kaga a najeriya nan babu irin yanda ba a yi ba a yi amfani da abubuwa waɗanda suka yi kama da a da komi domin eh, a tabbatar cewa eh, ba a samu sauyi ba ko kuma ba a kawo wani abu makamancin haka ba amma duk da haka mutane suka jajirce musamman matasa inda suka yi amfani da yawansu da farko suka yi amfani kuma da sanin cewa ƙasar dai zuwa gaba kaɗan tasu ce saboda haka dole ne su yi tattalin abin da zai kawo gyara cikin cikinta. mamman wani sako ke gare ka zuwa ga 'yan siyasa da ma matasa a game da waɗannan zaɓuka na shekarar 2016? Ina kira ga 'yan siyasa wanda za su taya a zaɓe na shugaban ƙasa na 'yan majalisar dokoki da na kansuloli kowa ya tsaya tsagin daka ya zaɓo program kowa ya yi program ɗin shi kira na gare su kenan kowa ya hiddo program ɗin nashi na society wato kai da program ne zaka ni da aiki na da program ne in ba ka zo min da program ba yau mi ka zo yi mu kun matasa ina jin hankalinmu da mu miƙe tsayin daka saboda sati biyu da huce eh, ƙungiyar mu club UNESCO mun yi eh, eh, biki na zagarawa shekara ashirin da yi mun gayyato manya manyan mutane suka yi wannan auke cewa muhawara da kutar sani juna sai ce mu da kuke ganin mu nan tahiya miki in ban mutu ba tsuha zami ka san ko aka zancen tsuha ba ka iya kawo ƙoƙarinka yadda ya kamata a yi ya kiran matasa ya ce musu ku miƙe tsayin daka ku shiga siyasa ku yi siyasa siyasa ba irin waga siyasa ta cece ku ce a zuwa ta zage-zage kawai da suke gai ni wannan kalamomin ma ba na gani su cikin bakina saboda ni ba na aiki da su ban san da su ba in ma ake yin su ban taba aiki da su ba matasa mu miƙe tsayin daka duk 'yan siyasar da za su zawa wajen mu mu karɓe su hannu biyu ba tare da tashin hankali ba ni yau duk ɗan siyasar da ya zo wurin ƙungiya ta ko ya zo waje na ko ya zo garin mu da hannu biyu nake ce matasa su karɓe shi in ka zo mu ka zo da shi ka zo ka da sukur in ka eh, bayanin ka bisa mota ka shi ta katai sai in ce to kun gani wanga baya da aƙida bai da wani abu da za muku mai in ka zo ka ce ga takarda ga abin ta kumsa kuma tana nan ko ina kuna iya samun ta sai mu ɗauko ta mu matasa mu zo mu zamana kaza da aka ce eske yana yiwuwa kaza da aka ce yana yiwa ko ku ba yiwa yaya za a shi ya za a shi kowa na kowa sai muna iya in sun kai dubu malam isufu muna iya haɗa su mu zo mu tankaɗe da rairaye mu tace mu tankaɗa mu rairaye mu tace mu tace mu tace mu ɗauko guda wanda muka san idan aka zaɓe shi yana iya kawo ci gaban ƙasanmu yana iya kawo ci gaban matasa abu na biyu da na yi kira ga matasa su zo su shiga cikin siyasa sai in ce mu matasa harkar hanci da rausaya su ne ya kamata a ce sun shiga gaba sun hana wannan abu ya kamata matasa su ɗar magindinsu sosai su shiga gaba cin hanci da rasawa a da shi saboda an akwai wani abu na ɗai da ke hana ƙasar ga ta ci gaba bayan cin hanci da rasawa yake kuma ana yin shi ya kamata matasa su ne ya kamata shiga su hana shi abu na ƙarshe eh, da za ni eh, bayani zancen wannan eh, tashi hankali matasa ya kamata mai tsaye mu zamanto da annan da ake cima soldat de la republique masu kare ƙasa ilisahi yau danginmu na difa halin da suke ciki ka ɗauki wannan misalin kaɗai ka koma central africa ko ka koma burundi ka diba kasashen ga abin da ake gada mu a tele to masu sauraro a duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau da gobe shirin da ya tattauna da wasu matasan jamhuriyar nijar game da shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2016 a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka mana a cikin wannan shirin musamman ma halima jimarau ni yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka madadin Halima Jima da Jamila Kabiru Fage. Allah sai ya manta ne. Eh, ya <laughs> manta ne <laughs> yawa. <laughs> To me ya kamata 'yan Nijar su yi su taimaka a yi zaɓe lafiya musamman ma matasa wace irin rawa ya kamata su taka? Rawar da ya kamata su taka shi ne su tsaya yi nazari sosai su ce su gane da wani abu kwanciyar hankalin Nijar kwanciyar hankalin 'yan Nijar ne. Wayanda za mu zaɓa gaba mu zaɓi mutane waɗanda za su jin na farko su yi ciwon ƙasar Nijar. Duk wanda ba Nijar ce ya sa gaba ba, in mun ka ɗauke shi to sai mun yi inda mun sani. Kamata ya a tsaya a yi nazari a ga sosai wanda yake da hankulin jama'a, wanda ya sa kishin ƙasa gaba, wanda in an ka ce Nijar ta komo baya kowa ya cere mu wannan abun shi hana mai kwana. To irin wannan mutanen su ne kamata mu je hama ƙuri'a baken jihar mu ba ba wayanda suka ba mu kuɗi ba ba ƴan kabilun mu ba to shi ne muke so a sa gaba matasa yau suna yan tattauna da kowa su je su iske su ɗan an ce ana taron siyasa a je ba mutum ya zo ya magana ba a ihu a'a ba shi muke so ba wanda ya zo a ce to ka zo to muna da tambayoyi akan abin da za ka yi muna ni za ka yi muna ne a saurare shi in gaskiya yake hudi muna muna karanta in ƙarya ce yake hudi muna muna karanta to shi ne kamata mu yi in dai ba mun sa gaba ba da Niger da mine ne makoman mu mu Niger to abu ne wanda ko gobe ko ban da gobe sai mun yi inda mun sani in sha an zo an yi zaɓe kenan haraka jaha haraka kabila haraka kuɗi da wannan kare kare kare da ake duk mu maida su baya mu sa gaba kishin ƙasan mu da da wace mu kuma kuma muke so ma ƙasan Nijar to mun ina tsammani in dai matasan sun ji wanga kira nawa ina jin alhamdulillahi mun tira ga ma'aikanta su gane da wani abu sun so ba su so ba sai sun shirya da wa'annan wa'anda ke adawa don a je a yi zaɓe saboda a samu kwanciyar hankali su masu adawa kamata a ce su ma sun gane mine ne abin yiwa ba su koma su yi eh, gwamin tsayin jaki su ce a'a in ba a yi kaza ba abin da suka san alhali bai yiwa su ce in ba a yi ba ba mu yi kowa ya kamata ɓangarorin nan biyu su fahimta da wannan abun shine na farko biyu su gane da wani abu sai an ka sa mutum gaban jama'a ƙarhi an ka baka ƙarhin aiki ba ƙarhin nuna ma mutane ƙarhi ba a'a kamata su waɗanda ke jagorancin jama'a su gane da an sa su gaba an ba su ƙarhin saboda su kiyaye ƙasa ba su nuna ma ƴan ƙasa ƙarfi ba Wayanda ke baya kamata a ce masu adawa sun sa Nijar gaba ba iko sun ka sama gaba su ce a je horar da iko to shine muke so ya kamata a ce duk sun gane wannan abun kenan su ne 'yan siyasa niger ce kasa ce gaba ɗaya an ka samu su cikin hannuwa ba mutanen su ba suke dibi a ce ni wani kaza ba ni kaza wani ba ni ba shi kaza a'a in ka hana mu wani niger ce ka hana ma in ka yi mu wani niger ce kai ma to saboda shine muke son dan Allah dan annabi su gane da niger an ka sa cikin hannuwansu su biyun duka kenan wanda ya kada wani sai ya kada Nijar saboda shi musan in an je zaɓe wanda ya ci Nijar ce ta ci ba ba a ci wani an kasa shi wani ya yi rinjaye babu rinjaye kasar Nijar rinjaye wanda muke hwata shine rinjaye Nijar gaba ɗaya kenan duk wanda ya samu rinjaye ba da Nijar ciki ba to kenan kan shi yayi ma bai ma Nijar ba shine muke so da bangaren ƴan da bangaren masu iko su kiyaye abubuwa da dama abubuwa da dama wayanda ake kiyayewa duk wanda ya kamata a ce ya je zaɓe a bar shi ya je ya zaɓe ka hana mutum takara wannan abun yana kawo cikas sosai a cikin ƙasa ka a hana mutum ya je ya zaɓe tun da inta mutum ne je ya zaɓe a alhali duk wanda ya kamata a ce ya je zaɓe a kiyaye wannan abun sosai a bar mutane su je su zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana dole ne tun da demokaradiyya haka ta kumsa shine muke so an 'yan adawa da masu iko su kiyaye wayannan abubuwa shi ke sa a ce ƙasar mu ta Nijar ta ci gaba tunda mu ma muna so a kawo mana labari a ce yau Nijar ita ce a gaba a cikin Afirka. Abu ne wanda za mu buga gaba da shi. Amma a ce da an ce ma dan Nijar sai ka laɓe. Dan me za ka laɓe a tunda an ce Nijar ne baya. An ce Nijar ne baya ba wani na baya ba a'a duk yan Nijar kamata kowa ya nuna kan shi ce an ce ni a baya. Amma mutane sai ga mutane ba su gane da wannan abu. An ce Nijar a baya wani sai taɓa aljihun shi ce alhamdulillah ni dai lahiya launiki. to ina lahiya ƙasa kamar jiki ne in harce abai da lahiya jiki gaba da abai da lahiya haka muke so yan Nijar su gane kiran da za a yi ga talaka in an je an iske su kamar a ce wagga jiha ko wagga jiha eh, lokacin da yan siyasa za su zuwa wurin su mu nan mi za ku muna saboda jihar ga mu ta bunƙasa a ce Nijar gaba ɗaya ta bunƙasa ya za ku ku kiyaye dokar Nijar ya za ku ku kiyaye ƙasar Nijar in an ka ba in an ka samu ku kasar Nijar a cikin hannu ba ɗan siyasa su zo ba a ce wanga ya ba da miliyan shi gobe ya ba da miliyan goma ce eh mai miliyan goma ta taɗa mai ba haka muke so ba talaka abin da muke so kowa ya fahimta a ce 'yan siyasa ma wanda za a sama nauyin ƙasa shine muke ji ba namu ba na wa'ancan ba a'a wanda za a sa gaba shi kiyaye ƙasar Nijar haka ya kamata kowane talaka shi yi wannan karatu ya ce a wanda wayan ga mutane da za mu kaɗa ma kuri'a wayannan suke jin ciwon mu wayan ga masu ji kenan masu jin su ne zai kamata mu kaɗa ma wayan ga masu kiyaye kasan Nijar su kamata mu sa gaba a jarabe su a gani nan zuwa shekara biyar aka ba su cikin wa'adin nan ne ne za su yi ma kasan Nijar kowa ya kamata shi la'akari da wannan abu in dai shi an ka sa gaba ba to da wuya kowane lokaci in zaɓe ya wuce sai mun yi inda mun sani kiran kuma babba shi ne mutum kai ya ce a'a Eh, na bara wancan su haka su ma sun cuce mu wa'anga su ma cutar mu za su yi ba mu a ashe a kada kuri'a rishin zuwa kada kuri'a sai hana ma ɗan kasa magana gobe tunda kai ba kai zabe ba sam ina ina kai ina magana an yi lalata an yi abin kwarai baka da magana to saboda shi muke kira ga babban murya yan kasan Niger duka wayanda kamar su je su zaɓe har zabe su je su zaɓe su zaɓe wanda bayan sun yi nazari sun yi tunani sun san wa'anga mutanen da za su sa gaba sun sa su ne sun zaɓe su ne ba saboda wanga ce na san shi koko wanga dan wata ce a haka nan a zaɓi wa'anda a kaɗa ma wa'anda za su jin ciwon ƙasar Nijar a kaɗa mutanen nan kuri'a. Ni in dai nawa ra'ayi za a ɗauka. Son nike ma a ce an zamna ɓangaren adawa da masu iko sun zamna su ce nan da zuwa lokaci wani lokaci ya ishe mu a gyara harkar gata takardun masu zuwa zaɓe in suka ce wata biyu suke so a diba in shugaban ƙasar ma kara mishi wa'adi za a yi shi ɗan kara kaɗan saboda a shirya a yi zaɓen kwarai yana da kyawu amma ga wanga alhali wanda muke ciki in an kashe zaɓe shakka babu ana samun matsala kenan a zamna a tattauna matsaloli ba kaɗan na ba kenan a gyara su tun yanzu suna gyaruwa tun da in aka je an kai zaɓe shi wanda ya samu cikin cikin guguwan nan ta yake yayi kaye wanda an kada cikin guguwa kuma su ko ba su yarda kenan wanda ya samu ikon gaba bai iko wanda sun kai sun a ce su yi adawa ala su ba su yarda ba ba adawa ce za su yi ba kada wayancan za su yi a wani abun yanzu ya kamata. Ban ta ka samari a ɗoko abin Allah Ubangiji ya ma jamhuriyar Nijar zaɓi mahi alheri. Wanda ya wannan bayani shine Ali Dodo shugaban hukumar da kungiyar kwadagon Nijar ta kahwa don tabbatar da cewa an yi zaben ƙasar Nijar cikin gaskiya da adalci. A lokutan yakin neman zaɓe kawohin yada labarai na ƙasa suna baiwa kowane ɗan takara damar tallata manuhohin shi ko kuwa. Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma amsoshinku. a ina aka ba wa kowane ɗan takara dama ba dai a nan afirka ba kam sai dai a can amerika a nan afirka ai idan kai ɗan adawa ne baka da bakin magana kuma ka zama abin nunawa da tsana sako daga dalhatu abbas sai dai ko nan gaba hakan ta faru sako daga ibrahim bros mashi Gaskiya lamarin ba haka ba ne, a kodayaushe 'yan adawa ba su samun dama a kawahin yada labarai na gwamnati kuma duk wata jam'iyyar da take mulki haka abin yake. Sako daga Mudassir Muhammad ta fawa Balewa. A'a yau da gobe. Gaskiya ƙasa ta Najeriya ba ta baiwa jam'iyyun adawa damar bayyana manufar jam'iyyarsu kamar yadda ya faru lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa na Muhammadu Buhari. wanda wasu kafafen yada labarai na kasarmu suka ki baiwa jam'iyyar adawa ta apc damar tallata manufar jam'iyyar sako daga garba na ba allah ɗaya gari banban a wasu ƙasashen haka ne amma in dai afirka ne tab sai a hankali in ma suna ba wa kowane ɗan takara damar tallata manuhohinsa to ba kamar yadda ake ba wa ɗan takara mai mulki ba abin nihi dai a takaice no balancing Sako daga Adamu Muhammad Korema. A hakikanin gaskiya wasu kafafen yada labaru suna baiwa jam'iyyun adawa damar tallata manufofinsu da kuma ƙudurorinsu, amma banda kafafen yada labaru na ƙasashen Afirka, wanda za ka ga jam'iyya mai mulkin kawai suke tallatawa, musamman ma idan aka ce wannan kafafen na gwamnatocin jihohi ne ko kuma na gwamnatin tarayya. Amma ni ban ga laifinsu ba, domin suna kara martabar aikinsu ne, idan suka kuskura suka tallata jam'iyyun adawa to ko shakka babu hakan zai yi sanadiyar rasa aikin wanda ya tallata waɗannan jam'iyyun adawa da fatan gwamnatocin afirka za su gyara su kuma kawo sauyi wajen sakarwa kafafen yada labaru damar gudanar da aikinsu ba tare da tsangwama ba sako daga anwar muhammad gaidam hmm. yau da gobe Hakika kawahen yada labarai suna baiwa 'yan takara damar tallata kawunansu, amma a wasu kasashen namu na Afirka wasu shugabannin suna gallaza wa 'yan adawa da ke tallata kawunansu, har ma ta kai ga rirrihe kawahen yada labaran da ake tallata su, kuma hakan bai kamata ba. Tunda demokradiyya ake yi saboda haka ya kamata a dinga barin 'yan takara suna tallata kawunansu ga mabiyansu. Sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Macina Hassan Ibn Muhammad Almangawi. An samu sabanin haka a nigeria Ba zan manta da kamfe na cin mutunci da gidan talabijin ta ƙasa NTA suka rika yi wa Buhari. Abin ba daɗi sam. Da a ce irin wasu ƙasashenmu na Afirka ne aka yi haka, wallahi da an shiga yakin basasa. 'Yan adawa sun sha wahala sosai a hannun gwamnati mai ci a lokacin. muna roƙon Allah ya hana mu sake ganin irin wannan ƙiyayya. Sako daga Abubakar Kalajanga Jalingo. E eh mana masu zaman kansu suna ba da damar tallatawa sosai kamar a hilin kowane gauta na Freedom Kano da baki ke yanka wuya na Freedom Dutse Jigawa, amma kahohin yada labarai na gwamnati ko wanda ba ɗan siyasa ba ba sa ba shi dama in dai sun fahimci zai yi adawa ne akan ɗan siyasa mai ci a lokacin. Sako daga Abdulkader Y. Kantamari. To a gaskiya ba kowane ɗan takara suke ba wa damar tallata ko yaɗa manufofinsa ba, inda wani lokacin suka nuna bambanci ƙarara da nuna son kai musamman in ɗan takarar daga jam'iyyar adawa ya fito. Inda za ka ga da an sako maganganunsa an yi maza an katse su da zarar ya taɓo batun gwamnati mai ci. Sako daga Hajiya Hauwa Baba. Ba dukkan gidajen yada labarai suke baiwa ɗan takara damar yada manuhohinsa ba, sako daga Baba Gana Muhammad Gaji. A gaskiya kafofin yada labarai suna baiwa ɗan takara damar yada manufarsa a lokutan zaɓe, amma a gaskiya mu a Nijar abin ba haka yake ba. Sako daga Ciroma mai turare, Dumjiya, jihar da magaram Nijar. jamila abinda dimjiya ciro mai faɗa yanzu mm. haka a jamhuriyar niger mm. kwanan na an daidai rihe karɓar suna 'yan takara mm. ba a fara yakin neman zaɓe ba amma ɗan takarar jam'iyya mai mulki shi yana ta yakin neman zaben shi a kahohin gwamnati kahohin yada ah, labaran gwamnati saboda haka gaskiya idan ortn suna ji ba a tele sahel ya kamata saboda ba haka akwai wani wanda ya ce wai suna kare martaba aiki a cikin amsa eh. ba martaba ba ne gaskiya saboda dai aikin ka yada labarin da ta haka ta zubar da mutuncinta ta zub da martabarta kuma ta bata yan jaridar da ke haka ma sun kunyata wannan aiki na jarida kwarai da mm. gaskiya to yanzu ga dan iya dan iya ya ga abin <clears throat> abin da ba bai taba gani ba wanda ya tsindima shi a cikin damuwa ga na ikara da labarin dan iya a cikin wani halin damuwa na iske dan iya yau a zaune na ce dan uwa shin wani hali kake ciki ne ya ce ai na ikara gaskiya na tsunduma cikin wata damuwa ne na ga matasan ƙasa ta sun koma neman kuɗi ko ta yaya ne shi yasa idan suka ga wata dukiya sai su ta neman yadda za su su danne dan kuwa na gama abin ya kai har ga matattun mutane wasu matasa aka nuna suna ta laliban aljihunan mutanen da suka rasu wai don su yi musu sane kai ka ce su sun manta cewa kowane mai rai dai an ce mamaci ne shi yasa nake ganin wajibi ne matasa su buɗe kunne idan an jawo hankalinsu su rinka saurarawa ko alabashi sa gane na ce dan iya kada fa matasa su ce kayi musu sharri don kuwa ka san sakamakon sata gidan yari kaga kenan idan ta tabbata matasan sun yi sata a aljihunan mutanen da ke jiran kabari sai mu ce lallai sun yi wa kansu mugun ɗauri wadda ka iya jefa rayuwarsu cikin tsananin tsabar tsandauri dan iya ce a wannan ne ya sa ka ganni zaune ina ta dogon nazari kasan matasan kowace ƙasa suke zaman mata abin alfahari saboda haka matasan mu kusan cewa dole ne ku rinka sanya wa zukatan ku haƙuri kada ku bari wani ya rinka hankaɗa ku cikin mummunan lamari domin kuwa da ku ne kowace ƙasa ka iya cimma kowane buri na ce to dan iya sai mu ce Allah ya kiyaye ya shirya matasan kasar mu su daina shaye-shaye don kuwa sata a aljihun mamaci sai 'yan ganye kasan su ne suke iya komai don suna cikin maye saboda haka matasa ya kamata kanku ya waye ku nemi sana'o'in da za su taimaka wajen share muku hawaye da sannu sai rayuwa ta kyau saboda kun samar da sabbin sauye-sauye ta yadda za a jera ku cikin dukkan wasu gwanaye waɗanda suka sha ƙarfin rayuwa irin ta 'yan nanaye masu kare rayuwarsu da kanya buyar yaye-yaye dan ya ce to Allah dai ya raba matasan mu da duk wata kazanta. ya fushe su daga rayuwa ta wulakanta su kuma su tashi tsaye wajen nemar wa kansu kyakkyawar mafita su fita fagen neman na kai don su ma su fafata kar su bari su jefa kansu cikin muggan ɗabi'u irin su sata masu sauran jini a jika cikin su kuma su koma makaranta don su kore jahilci muguwar cuta ta haka ne da sannu za ka ga matasan mu sun wadata har ma dai ka ga ta kowane fage sun ciri tuta da sannu sai ta kai ga idan an haɗa su da dukkanin tsaran su to sai sun ba su rata lallai kam an adam abin tsoro ne gaskiya kin ga ko eh. bidiyo din eh ka hanyi magana bidiyo na ina wata 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar sun saurari muhawarar mu a zauren matasa da kuma bayanan da alido da ya yi ina hwata an saurara da hwatan kuma kawai yada labarai musamman na gwamnati za mm. su yi gaskiya da adalci saboda in kai gaskiya a ranka kai da kanka za ka ji daɗi sai bidiyon dan iya na ce kin gani ko yadda suka rika laliban walla ai aka ce kashe-kashen da aka yi a zaria ne ko suka shiga na ga bidiyon ana cewa ga aljihun can taba hmm, wancan aljihun baka duba can ba ai mutane da dama ma sun gani a shafin mu na facebook kuma ashe dan iya ma ya gani shi yasa na ika ya gan shi yayi zugum to ai shi ne ai abin kan sai zugum Allah ya sa mu gama lahiya Allah ubangiji ya kara mana karhin imani amin amin ya rabbi saboda idan zaka shiga aljihun matacce ka lalubi kuɗi to sai me kuma duk lokacin da aka yi magana sai a ce talauci talauci to amma wannan ai wani irin talauci ne haka mutuwar zuciya ce mutuwa zuciya ta mutu Allah ya raba mu da mutuwar zuciya Allah ubangiji duk inda muke ka ba mu kwarin gwiwa eh, neman na halal jama'a sai gobe Allah ya kai mu huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.